wasan shaɗi yana ɗaya daga cikin bukukuwan ƙasar hausa da ke arewacin najeriya amma galibi al'ummar fulani ne ke yin sa babbar manufar wannan wasa baya da ƙulla zumunci a tsakanin 'yan wasa ita ce nuna tsantsar jarumtaka fulani suna ganin saurayin da bai yi shaɗi ba a matsayin rago kuma matsoraci wadda haka ka iya jawo masa abin faɗa har zuwa jikokinsa ana yin shaɗi ne ta hanyar duka da bulalar da sai dabbobi irin su jaki za a iya duka da ita su zauna lafiya bafulatanan da za su yi shaɗi suna fitowa tsakiyar fili yayin da su kuma makaɗa da maroƙa za su ta yi musu kiɗa da kirali. wadda za a tsabge yakan ɗaga hannayensa sama sa'an nan ya hau kan turmi ko ya dogare kafa ɗaya akan abokinsa ko kuma ya dogare a jikin sandarsa kai wasu ma har da madubin fuska suke zuwa wajen suna kallon fuskar su a yayin da ake dukansu wasu kuma sukan taho da asuwaki suna goge haƙwaransu wai dai duk don su nuna irin jarumtarsu ta halin ko in kula 'yan shaɗi sun fi yin amfani da bulalar bishiyar tsamiya ko bishiyar kanya domin sun fi sauran bishiyoyinmu gautsi da amincin juriya bulalar da ake shaɗi da ita bulala ce ta musamman wadda ba ta saurin karyewa kuma ma dai tun kwana uku kafin yin shaɗi ake saro bulalin sai a yi rami a banɗaki musamman inda aka fi yin fitsari sai a sa tumangon a ciki a binne sannan a ci gaba da yin fitsari a kansu wai dai duk dan dai bulalar ta tsumu ta yi laushi sai kuma uwa uba ta karya sihirin wadda za a tsabge da ita kuma ita wannan bulalar ba fa a gyara jikinta face an bar tsininnika ƙananan rassan da ke jikinta kuma da niyya ake fike su su yi tsini domin su ji wa duk wadda aka daka ciwo 'yan shaɗi sukan yi tawaga-tawaga kuma kowa yana tarar abokin kaftawa daidai da shi domin tabbatar da daidaiton sa'antaka a shekarun baya da wuya ka ga an daki mutum ya rama a lokacin wasu sukan bari har sai wata shekarar ta zagayo amma dai yanzu abubuwa sun canza sau tari wasu a ranar da aka dake su suke ramawa bisa ka'ida idan mutum ya yi duka amma kuma kafin ranar ramuko ta zo sai mutumin ya gudu ko ya mutu ko kuma dai wata larura ta hana shi halartar gurin wasan to a danginsa wani zai fito a madadinsa kai a wasu lokutan ma matan mazajen ne suke zuwa a bulale su a madadin mazajen su. 'yan shaɗi biyu ko ma fiye da haka sukan iya dukan mutum ɗaya a lokaci guda wato wannan ya daka ya ba wa wancan ma ya daka adadin yin bulalin shaɗi suna farawa ne daga biyu har zuwa goma sha biyu kai har sama da haka ma gwargwadon yadda wadda ake duka ya ga zai iya ɗauka ganin gadon bayan bafulatani fato-fato cike da tabambunan duka yana ƙara masa kwarjini a cikin maza kuma yana ƙara masa farin jini a gurin 'yan mata kaɗan kenan daga labarin sha na ƙasar hausa